Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci inda a cikin wannan gida namu mai suna web3 guys inda muke kawo muku duk wani update akan abin da ya shafi alfanun da ke tattare da blockchain din ton a yau za mu yi muku wasu muhimman bidiyoyi guda biyu muhimmin bidiyo na farko shine yadda ake staking din fish mutane da yawa sun sayi fish tun a kwanakin baya to sai suka ga in ya hau sai su siyar in ya sauka sai su kuma siya haka suka yi ta yi to amma abin takaici wasu sai suka ga a ƙarshe duk da wannan siyi siyar ɗin da suke yi ton ɗin da fish ɗin da suke da shi a yanzu bai kai asalin wanda suke da shi a baya ba saboda bayan sun siyar sai ya zo ya tsinke to wasu sai suke tambayar cewa ya za su yi staking ɗin shi kawai su huta to ana staking ɗin fish kuma an yi staking ɗin fish ana samun ana samun reward na staking sannan kuma amfanin staking ɗin in ka riga ka yi za ka fi da rai cewar sai zuwa lokaci kaza za ka fitar da abinka so ga shi abu na farko kenan abu na biyu kuma kun san mun gaya muku a shafinmu na facebook cewar ah, ton blockchain suna ta fito da tsare-tsare na tallafawa ƙananan mimi coins da suke tasowa inda a yanzu haka suka ba su kusan dala miliyan 115 amma suka ce za su raba wa communities ɗinsu ne da suke engaging wajen providing liquidity da transaction da yin wasu abubuwa da da yin interaction da blockchain ɗin ton so za mu nuna muku kuma yadda ake providing liquidity na tokens musamman ma fish ni dai fish na wa providing liquidity kuma shi zan yi muku bidiyo a kai domin shi nake da shi shi nake holding kuma shi na wa providing liquidity domin in samu reward ina fata an gane so abu guda biyu ne yanzu dai za mu fara nuna muku yadda ake staking na fish amma yana da kyau uh, kar kai staking din fish din gabaki daya domin me domin akwai kuma providing liquidity shi ma in za ka yi providing liquidity kana buƙatar fish kuma kana buƙatar ton ina fata an gane amfanin providing liquidity in dai kai wannan providing liquidity din akwai NFT da da Stompy za su bayar ma'ana shafin da a ciki ne ake providing din liquidity din Stompy za su bayar da NFT ban san darajar yadda NFT din za ta kasance ba to amma dai mun sani cewar eh, mun sani cewar wannan kudaden da aka ware duka za a rabar da su ne ga waɗanda suke da NFT da kuma waɗanda suka yi providing liquidity da waɗanda suka yi engaging ta hanyoyi daban-daban so saboda haka idan kana da fish za ka iya staking ɗin shi amma kakkai staking ɗin duka ka rage koda guda miliyan biyu ne ko miliyan uku ko biliyan ɗaya ya danganta da adadin abin da kake da shi domin za mu zo kuma ai providing liquidity za mu ga amfanin staking ɗin fish ɗin za kuma mu ga amfanin providing ɗin liquidity a cikin wannan bidiyon in baka bibiyar mu a shafin mu na na, na, na, na Twitter ka daure kai following mu a shafin mu na Twitter sannan kai following mu kuma a wannan shafi na TikTok. Ina fata an gane. So ga shi kamar yadda kuke gani za ku iya tuntuɓar mu akan 08146979255 domin mu saku a cikin group ɗinmu mai suna Web3 Guys inda muke kawo muhimman abubuwa musamman abubuwan da suka shafi a blockchain ɗin ton kama daga airdrop kun gani gashi akwai wani airdrop da za mu yi ƙoƙarin kawo shi a gobe ga, ga, twitter account ɗinmu ku je ku duba ku following ɗinmu Ah, gashi nan za ku ga ton screener pro da sauransu so yanzu kai tsaye za mu fara nuna muku yadda za ku yi staking ɗin ah, fish ɗinku gashi kamar yadda kuke gani wannan link ɗin gashi a cikin group ɗinmu in baka cikin group ɗinmu da yama za ka samu link ɗin ga link ɗin nan ka tuntuɓe mu domin mu saka a cikin group ɗin ko ka je ka duba shafinmu na Twitter gashi za ka samu link ɗin ko kuma ka je ka duba shafin mu na Facebook kai satin ɗinmu a Twitter ton screener pro za ka gan akwai link ɗin a can sannan za ka iya duba mu a shafin mu na gonar bitcoin a twitter so ga shi kai tsaye za mu nuna muku yadda ake staking da ka bi wannan link ɗin haka <clears throat> zai kawo ka cikin ton raffle wannan shafin na ton raffle babban shafi ne yana ɗaya daga cikin manyan shafukan da ake ji da su a harkar abin da ya shafi ton blockchain so ba ka da matsala da shi in ka zo staking ko ka yi connecting din wallet ɗinka ka yi disconnecting karka damu so gashi kamar yadda kuke gani ni already na yi connecting din wallet ta gashi shi yasa ma bai ce in yi connecting din wallet ba amma kai in ka zo zai ce ka yi me ka yi connecting din wallet kana zuwa ƙasa ga fish a nan wurin ga fish kun gani a wannan ɗaya daga cikin wallet ɗina ne da na staking ɗin fish guda biliyan eh, guda biliyan tara da miliyan ɗari biyar da tamanin da shida da dubu ɗari takwas da dubu biyu da ɗari biyar da goma gashi nan daga sanda na staking din zuwa yanzu gashi nan har sun ban kusan guda gashi nan dai ya kai kusan miliyan ɗari biyu ne ko ya ne dai ban dai gane lissafin ba kawai eh, sai dai ta fashe din tukun so gashi kamar yadda kuke gani kana shigowa an kai connecting din wallet ɗinka zai zai baka staking kala kala amma ka kula wannan na farkon ba shi bane na biyun nan shine zaka ga fish ina fata an gane to ga tsarin yadda yake farko zaka taɓa nan ne zaka taba nan sai ka zaɓi ɗan kwana nawa za ka yi staking ɗin kwana nawa za ka yi ni dai a wannan wallet ɗin tawa staking ɗin kwana talatin na yi gashi na yi staking ɗin guda biliyan tara da dubu ɗari da guda guda biliyan tara da rabi so za su bani 11% gashi 11% wannan shine reward ɗina da lokaci ya cika zan yi harvesting za su haɗu da asalin nawan da wannan duka za su koma cikin wallet ɗina kai ma naka haka zaka ga sun kwaso shi daga wallet ɗinka sun da da shi na. amma duk sanda kai connecting ka zo ɓangaren staking ka ga abinka so za kuma ka rinka ganin reward ɗinka yana taruwa a nan so gashi in kai staking ɗin wata ɗaya kwana talatin ka sami 11% na abin da kake da shi 11% na abin da kake da shi sai ka lissafa ko guda nawa gare ka za su baka 11% idan kuma kai staking ɗin kwana 60 za su baka 23% in kai staking ɗin kwana 90 za su baka 40% in kai staking ɗin kwana 120 za su baka 50% na adadin abin da kake da shi so ni already dama na riga na yi staking to yanzu amma barin sake nuna muku kai tsaye misali in ka riga kai na yi na kwana 30 so saboda haka kun ga gashi ina da shi a wurin na kwana 30 idan ina so in ƙara kawai zan danna plus ga ragowar fish ɗin da nake da shi zan iya danna gaba ɗaya sai in sake danna staking to amma matsalar take faruwa ni staking ɗina da nai ya kai kusan sati ɗaya da nai staking ɗin to yanzu idan na zo na ƙara yin staking ɗin wani to ya koma baya ina fata an gane yanzu a ka'ida saura kwana 23 staking ɗina ya fito to amma idan na zo na ƙara ko kai yanzu idan kai staking ɗin kwana 30 sai aka kwana 25 kaga saura kwana biyar to in ka sake ka zo ka ƙara staking ɗin ko da ƙwaya ɗaya ne na wannan kwana 30 ɗin to abinka ya koma baya kenan so saboda haka sai a kula ina fata an gane so wannan shi ne. saboda haka a kula da kyau idan ka tashi staking ni dai gaskiya ina baka shawara kar wuce kwana talatin saboda in ka zo ka tafi kwana sittin ko casa'in ko ɗari da ashirin to ta iya yiwuwa kafin lokacin fish ya fashe ka ji ana listing ɗin shi a exchanges bybit oks mexc ina ne ina ne kai kuma ka riga ka yi staking kuma mun sani duk lokacin da aka ce za a yi staking ɗin za a yi launching ɗin abu a essence ɗin nan yana yin mahaukacin tashi ko ba haka ba to saboda haka ah, saboda haka ka yi na kwana talatin in kai na kwana talatin ya isa in ma ka ga ba za ka yi ba ka bar shi kawai saboda kar ya fashe kuma naka yana staking amma in dai za ka yi staking kana kwaɗayin samun 11% na adadin abin da kake da shi to ni dai a shawara ta kar ka wuce kwana talatin saboda kar ya zo ya fashe kai kuma naka yana staking ina fata an gane yau kun sai da yadda mimi coin suke wani lokaci in suka shiga exchanger suna yin wata iriya kumfa wadda ba su taɓa yin irin ta ba sai daga baya kuma su sauka wataƙila inda rabo su ƙara yin irin wannan kumfar to saboda haka recommended kar ka wuce kwana talatin ni dai na kwana talatin na yi nan gaba ma idan na fitar da shi in ina so in sake ba zai wuce na kwana talatin ɗin ba so shine kana dannawa misali gashi in na kwana sittin ne gashi sai ka danna me sai ka zo sai ka danna stake kana danna stake za su ce ka rubuta amount in duka ne sai ka sa duka kawai sai ka danna stake kana danna stake za ka ga sun kwashe shi daga balance ɗinka za ka je kai approving transaction ɗin za su kwashe balance ɗin za su da maka da shi nan duk sanda kake so ka ga wallet ka ga abinka kawai in ka shigo cikin ton Ripple kawai ka danna nan sai ka danna inda aka rubuta an sai ka zo nan wajen simple staking ka danna za ka ga abinka abinka da kai staking ka ga amount din shi in ma baka gani ba yi refreshin matsalan network ne in kwanakin suka cika sai ka danna harvest za da naka da wancan da kai staking da wanda ka samu reward duka za su koma amma sai dai karku manta akwai providing liquidity tunda muna so za mu providing liquidity kar mi staking din fish din mu gabaki daya idan kana da ka rage koda fish guda miliyan goma ne ko biliyan ɗaya ya danganta dai da adadin abin da kake da shi ka ɗan rage wani abu kar kai staking ɗin shi duka sai ka zo kai providing liquidity da sauran domin me domin idan muka zo zamu mu providing din liquidity na ton na fish kai to dole zamu saka ton sannan kuma dole ana buƙatar ya zama muna da fish din shi ma za a rinka ba mu reward din mu a fish ne ina fata an gane so yanzu bidiyon mu na gaba akan providing liquidity ne na fata an gane gonar bitcoin za ku iya samu akan 08146979250